Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilo 6,170 da mita 31 ko kilo dubu tara da sittin da biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke muku marhaban a wannan safiya. da fatan kun waye gari lafiya mu yanzu mu a nan gundumar Colombia na cewa karfe goma sha biyu na daren yau Alhamis goma sha biyar ga watan Janairun 2026. Ga kanin labarai. Shugaba Yoweri Museveni na ƙasar Uganda yana ƙoƙarin tsawaita zamansa kan kujerar shugabancin ƙasar zuwa shekaru hamsin da wani abu. a zaben da za a gudanar yau alhamis bayan da aka tsinke akasarin hanyoyin sadarwa na intanet a yayin da aka kusa cika shekaru uku cif da barkewar yaki a kasar sudan an ci gaba da ƙoƙarin kawo zaman lafiya jiya laraba a birnin alkahira inda masar da majalisar ɗinkin duniya suka yi kira ga sassan da suke yaƙar juna da su yarda da tsagaita wuta na jinƙai a faɗin ƙasar Rundunar sojojin ƙasar Sham ta ce a yau Alhamis za ta buɗe hanya domin fararen hula su fice daga wani yanki na lardin Aleppo da ake ƙara jibga sojoji a cikinsa. A bayan ƙazamin fada da aka gwabza tsakanin dakarun na gwamnati da na kurdawa a cikin birnin Aleppo. Madalla A bayan labaran duniyar za ku ji mu ɗauke da rahoto na musamman kan cikarsa Ahmadu Bello Sardauna shekaru 60 da rasuwa. Sannan kuma za mu ji yadda dakarun Nijar suka yi nasarar hallaka 'yan ta'adda da dama a jihar Tilaberi. Daga bisani kuma muna ɗauke da shirinmu na amfanin ilimi aiki da shi wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar mana. Amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaba Yoweri Museveni na ƙasar Uganda yana ƙoƙarin tsawaita zamansa kan kujerar shugabancin ƙasar zuwa shekaru hamsin da wani abu. A zaben da za a gudanar yau Alhamis bayan da aka tsinke akasarin hanyoyin sadarwa na intanet ana sa ran museveni mai shekaru 81 da haihuwa zai samu galaba a kan babban abokin hamayyarsa mawaki mai suna bobby wine to amma ana ɗaukar wannan ƙuri'a ta yau alhamis a matsayin wadda za ta gwada ko yana da ƙarfin tasirin siyasa da zai iya kauce ma fitinar zaɓe da aka gani a makwabtansa kamar kenya da tanzania Shugaban da ya jima sosai a kan ƙargar mulki ya yi kyamfe da manufar kare ci gaban da ya kawo a cikin ƙasar yana mai alkawarin wanzar da zaman lafiya da kawar da talauci. Bobby Wine mai shekaru 43 da haihuwa ya yi alkawarin kawo ƙarshen abin da ya kira mulkin kama karya na Museveni inda ya mai da hankali wajen janyo ra'ayoyin matasa da suka rasa aikin yi. fiye da kashi saba'in daga cikin ɗari na al'ummar Uganda matasa ne 'yan ƙasa da shekaru talatin da haihuwa. A yayin da aka kusa cika shekaru uku cif da barkewar yaƙi a ƙasar Sudan, an ci gaba da ƙoƙarin kawo zaman lafiya jiya Laraba a birnin Alkahira, inda Masar da Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi kira ga sassan da suke yaƙar juna da su yarda da tsagaita wuta na jinƙai a faɗin ƙasar. minista harkokin wajen masar badar abdullati ya shirya wa 'yan jarida cewa ƙasarsa ba za ta yarda ƙasar sudan ko cibiyoyinta su rushe ba kuma ba za ta amince da duk wani yunkurin gurgunta haɗin kanta ko rarraba yankunanta ba abdullati ya faɗa a taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da jakada na musamman na sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya a sudan ramtane lamamra cewa masar ba za ta naɗe hannu ba kuma za ta ɗauki dukkan matakan da suka kamata na tabbatar da cigaba da haɗin kan sudan rundunar sojojin ƙasar sham ta ce a yau alhamis za ta buɗe hanya domin fararen hula su fice daga wani yanki na lardin aleppo da ake ƙara jibga sojoji a cikinsa a bayan ƙazamin faɗa da aka gwabza tsakanin dakarun na gwamnati da na kurdawa a cikin birnin aleppo wannan sanarwa da rundunar sojojin ta fitar a cikin daren laraba wadda ta ce fararen hula na iya ficewa ta hanyar da za a buɗe daga karfe tara na safiya zuwa karfe biyar na yamma agogon kasar, tana nuna alamun cewa ana shirin kai farmaki a garuruwan dar hafar da maskana da yankunan da suke kewaye da nan masu tazarar kilomita 60 a gabas da birnin aleppo rundunar sojojin ta yi kira ga dakarun kungiyar sdf da ke karkashin jagorancin kurdawa da ta janye mayakanta zuwa tsallaken kogin alfurat wato zuwa gabas da inda ake takaddama a kai tuni dai rundunar sojojin sham ta tura ƙarin dakarunta zuwa yankin a bayan da ta ce kungiyar sdf ma tana ta ƙara jirge sojojinta a wannan wuri Gwamnati ta zargi kungiyar SDF da laifin kai hare-hare da jiragen drone a birnin Aleppo, ciki har da wani hari a kan ginin gwamnatin lardin Aleppo jim kaɗan bayan da ministoci guda biyu suka yi hira da 'yan jarida. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wani babban jami'in ƙasar Denmark ya ce har yanzu akwai abin da ya kira babban saɓani mai tushe tsakaninsu da shugaba Donald Trump na Amurka game da yankin Greenland. A bayan tattaunawar da suka yi a fadar White House da mataimakin shugaban Amurka JD Vance da sakataren harkokin waje makon Rubio. To amma kuma sassan biyu sun yarda za su kafa wani kwamitin haɗin gwiwa. domin tattauna hanyoyin warware saɓanin da suke da shi yayin da shugaba Trump ya ci gaba da nacewa a kan lallai sai dai Amurka ta karɓi wannan yanki mai ƙaramin ikon cin gashin kai daga hannun ƙawarta na ƙungiyar ƙawancen tsaron NATO wato Denmark. Trump yana ƙoƙarin nuna cewa ya kamata NATO ta taimaka ma Amurka wajen mallakar wannan tsibiri wanda ya fi kowane girma a duniya. Yana mai faɗin cewa ba zai yarda da duk wani abin da zai gaza komawar yankin na Greenland ƙarƙashin ikon Amurka baki ɗayansa ba. A halin da ake ciki, ƙasar Denmark ta bayyana shirye-shiryen bunƙasa yawan sojojinta a yankin tekun Arctic da arewacin tekun Atlantika yayin da Trump yake wannan ƙoƙari nasa na mallakar Greenland. Amurka ta fara janye wasu ma'aikata daga sansanonin sojanta a yankin gabas ta tsakiya bayan da wani babban jami'in Iran ya gargaɗi makwabtansu cewa Iran za ta kai hari kan sansanonin Amurka idan har aka kai mata hari. A yayin da hukumomi a birnin Tehran suke ƙoƙarin kwantar da wutar tarzoma mafi muni tun bayan juyin juya halin Islama da aka yi. Tehran tana son yin hannunka mai sanda ma shugaba Donald Trump ɗin da barazanarsa ta tsoma baki domin goyon bayan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a ƙasar ta Iran. wani jami'in amurka da bai so a faɗi sunansa ya ce amurka tana kwashe ma'aikata daga wasu muhimman sansanoninta saboda ƙaruwar tankiya wani jami'in soja na wata ƙasar yammaci ya ce a bisa dukkan alamu dai amurka ta riga da ta yanke shawarar za ta kai ma ƙasar iran farmaki to amma kuma ya ce irin wannan ɗabi'a gwamnatin trump ta saba nunawa na haddasa yanayin kokwanto akan za ta kai ne ko ba za ta kai harin ba to amma kuma a fadarsa ta white house shugaba trump ya nuna alamu kamar yana jira ga yadda lamarin zai wakana ne trump ya ce wata majiya mai tushe ta faɗa masa cewa yawan kashe-kashe ya ragu kuma babu wani shirin da aka yi a yanzu na zartas da hukuncin kisa akan mutane masu yawa wasu jami'an turai guda biyu ma sun ce watakila nan da sa'o'i 24 amurka za ta kai farmaki a kan kasar iran haka ma wani jami'in gwamnatin bani isra'ila ya ce da alamun shugaba trump ya yanke shawarar zai tsoma hannu a iran amma kuma ba san irin farmakin da zai kai ko kuma lokacin da zai kai din ba a gaida ibrahim alfa ahmad da cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na amurka ke magana a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu. Ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta bayyana cewa dakarunta sun yi nasarar hallaka gwamman 'yan ta'adda a jihar Tilaberi da ke iyakar ƙasar da Burkina Faso. sannan askarawan sun kashe wasu masu garkuwa da mutane a jihar diffa tare da karbe kayayyaki da dama ciki har da wasu motoci dauke da lodin man fetur da ake hasashen ana shirin isar da shi ga 'yan ta'adda a yankin arewacin niger din kamar yadda ya bayyana a sanarwar mako-mako wakilin gta hausa sulemomini barma ya aiko mana da ƙarin bayani A yayin ayyukan kakabar da suka gudanar a tsakanin ranar 4 zuwa 12 ga watan Janairun 2026, dakarun tsaron nishar na rundunar niyya sun hallaka 'yan ta'adda sama da hamsin a gabar dama ta kogin nishar a jihar Tilaberi. Sannan sun yi nasarar wargaza maɓoya da dama na 'yan ta'adda tare da karɓo ɗaruruwan bisashen da 'yan bindiga suka kwace daga hannun bayan Allah. rawar dajin da aka yi wa lakani da barkono ta ba da damar lalata miyagun kwayoyi da ababe da dama da 'yan bindiga ke amfani da su wajen kitsa ta'asa haka kuma sojojin na niyya sun yi dirar mikiya a wasu wuraren da ake haƙar zinare a ɓoye waɗanda ke zama matattarar 'yan ta'adda da kuma samar musu da kuɗaɗen shiga askarawan sun tarwatsa komai da kowa a wuraren sannan sun bi zine illahirin ramukan da aka haƙa da sunan neman zinare haka a yankin difa da ke kudu maso gabasin nijar rundunar tsaro ta nalewa dole ta halaka 'yan ta'adda biyu sannan ta kama wasu biyu da ke aika-aika a ƙarƙashin ƙungiyar boko haram tare da ƙwace kayayyakin da suka hada da magungunan jabu da buhuhuwan cimaka da man injin da dawaki uku wannan yunkuri na hangen dakile ɗabi'ar satar mutane domin neman kuɗin fansa da ke ƙoƙarin zama sana'a a karkarar tumur a yayin da a ɗaya gefe wasu mayakan boko haram biyu da suka yi saranda suka kai kansu wurin hukumomi a gegime sai kuma a yankin arewacin ƙasa sojojin rundunar garkuwa sun cafke wasu motoci shaƙe da lodin mai da aka yi amanna guziri ne da ake shirin kaiwa 'yan ta'addan yankin hamada Sule Mummuni Barma, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da na Barma. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta fara aikin ba da katin zama ɗan jam'iyyar ta na'ura mai ƙwaƙwalwa da ake kira e-registration a faɗin ƙasar. wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta fara aikin ba da katin zama ɗan jam'iyyar ta na'ura mai ƙwaƙwalwa da ake kira e-registration a faɗin ƙasar. Wannan dai shine karan farko da wata jam'iyyar siyasa ta bi irin wannan tsari wajen ba da katin zama ɗan jam'iyya. Tuni dai masu ruwa da tsaki a jam'iyyar suka dukufa wajen faɗakar da masu buƙatar shiga jam'iyyar a faɗin ƙasar akan mahimmancin karɓar katin ta wannan tsari. Alhaji Ma'azu Bawar Jau shine shugaban APC a yankin jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya wato North Central ya ce samun ci gaba ne yasa suka ɗauko wannan tsari na e-registration. Kuna muna son mu cika ka'idan INEC ne shine tattancewa. Tattancewa za mu yi shi muka yi shi ta hanyar kwamfuta. A wancan karo muna da membobi fiye da miliyan ɗari abu. amma ka duba da aka zo zaɓe shugaban ƙasar mu ya ce zaɓe ne da wajen miliyan takwas da wani abu to kaga in ma za a ce mambobi ne kawai su jewa kaga muna da kiyasan abin da za mu samu to shi ne shugaban ƙasa ce to ya kamata mu yi ta hanyar kwamfuta ga hotonka ga adresinka ga namban wayanka ga nim ɗinka a san tabbatacce ka ɗan jam'iyya ne kuma ko yaushe ya ka sa kwamfuta za san inda kake ga mazaɓanka ga local government ɗinka ga state ɗinka kama wasu suna tunanin kamar akwai wani tsari ne a ah, jam'iyyar nan ta bullo da shi domin a ƙara danna waɗanda ba su da ƙarfi a cikin jam'iyyar Ah, me za ku ci gaba da ba haka na bane ai wannan an ba da link din wanda eh, hanyoyin za ka rijista a ɗakin ka kan gadon ka za ka mukan rijista ko a wayan ma da eh ko a wayan ka sai eh, za ka mukan rijista kenan ba wani fargaba ba wani fargaba kuma mun jam kowa kunni duk wani dan jam'iyya wani wanda ke son ya shiga jam'iyyar mu kowa buɗe ke kuma duk wanda muga ya son ya kawo cikas za mu rubuta da shi. To amma eh, kamar wanda ke da kamfin ba su canza shekara zuwa wata jam'iyya su ma duk wannan Duk hanya ɗaya ne mu tattance su Masana harkokin mulki da kundin tsarin mulkin ƙasa a Najeriya dai sun ce tsarin na e-registration bai saba wa dokar ƙasa ba barista muhammad tanko zakari tsohon mataimakin ma'ajin kuɗi ne na apc a najeriya ya ce ba su da shakku a kan duk wani mai kalubalantar apc a kan wannan mataki sani na matsina na lauya ba na tsammani ya saba mana dokan ƙasa saboda jam'iyya ita ce ke da ikon cancanci 'ya'yanta ita ce ke da ikon ta ba ta shaidan cewa wannan ke memba ne na jam'iyya ina mu ba na tsammani akwai inda aka ce sai lalai an ba da kati na hannu kafin zamanto cewa an bi doka. saboda haka kuma ita kanta jam'iyyar zaɓe tana da yanzu nan ka duba ko ita kanta jam'iyyar zaɓe ga shana maganar transmitting result through through internet da sauran to saboda haka ci gaba ne yazo kuma dole ne mu mu kokari mu samu mu bi wannan yadda duniya take a yanzu haka. A halin da ake ciki kuma jam'iyyar ta APC na shirin gudanar da zaɓuɓɓukan shugabanninta a matakan jihohin Najeriya da ƙananan hukumomi da magundumomi a faɗin ƙasar. mustapha nasiru batsari gta hausa amurka ke magana daga mina a najeriya Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau, ta da fatar an wayi gari lafiya. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. idan har kuna bibiyar mu sau da kafa za ku ji ƙarin bayani akan yadda ake gudanar da karatu da hanyoyi da ake bi wajen shirya jarabawa ga ɗalibai a jamhuriyar Nijar. darasin kwacan ma yara ne an aka yi jaraba ɗin bapc gaba ɗaya sai gwamnati hiddo takarda ya ce to a wani lokaci zai yi jarabawa to in aka jaraba masu kwazo masu hazaƙa musamman ta fannin ko zane-zane da mathematics da physics to su ne ake ɗauka ga kowace shekara ana ɗauka ɗalibi abinda ake ɗauka ko ɗalibi 120 ake ɗauka to sai aka riga bayo shekara hudu sai a an garo ma wannan abin saboda akasari yau wanda ke aiki cikin ofishi ofishi da yawa kuma masu koyawa ma haka cikin university aka gani a wannan abdar wannan wannan kirkira da wannan lisir excellence da aka yi yayi tasiri sai aka ce to kuma ita ma nan da shekara hudu da sai aka yi kira ta tasawa kenan yau muna da shi muna da lycée d'excellence guda biyu guda tana birnin yamai kuma kowace tana da ɗalibi ko masu shiga asattin kenan 120 kenan yawa sj jaririn labo kamar ah, wannan matsala a yau za a iya cewa Ah, ana iya danganta ta daga yadda su um, yaran da suka kammala karatu a fannin kimiyya akasarinsu sukan eh, tafiya ne su yi aikin kimiyya um, su yi ilimi mai zurfi a maimakon a ce ah, sun bi fannin ah, koyarwa ta yadda za su kasance malaman makaranta a ƙarshe? e kasan a kowane lokaci aka ce da ka je ka samu horo ita a bangaɗin eh, ecole eh, normal superior hmm. sai a baka matricule in aka baka lamba kenan an dauke ka kai tsaye ka zama na dindindin kenan aka baka wannan shi na ba da kwacen ma hazaƙa kuma ya sa mutane suna yin shi to nan yanzu ya kai shekara hudu kenan da wannan abun aka tsaida shi kenan ka gani shi ne ke sa ko ma mutane me yasa suke tahiya ko can dan sun ga ko abun aka yi in suka je suka samu horon aka ba su diploma ɗinsu kuma za a ɗauka su aiki zai ba su dama kuma su kula da iyalinsu su kula da 'yan uwansu kuma zai sa kuma gaba ɗaya su da kansu a darata su akasari yanzu wanda ke da kwai masu koyarwa 'yan kwantara gini gaba ɗaya za ga masu koya kwan matematika ɗin da fizik ɗin gaba ɗaya akasari ba don suna son aikin ba don ba abin yi ne sai ya ba su dama suka tai suna yi amma yau inda a ce sun samu abin da ya haka nan to shi za saboda kuma yau wasu shekara shirin sha biyar wasu sun kai ishirin ba a ɗauke su ba aiki nake ganin babu hazaƙa da za su gwadawa sosai ana dai ne za ka taya kana aikin ka babu kada albashi ba kada kwanciyar hankali kuma talauci da kuma fatara sun maka tutu to da yawa nake ganin shine ke sa ba su ba da himma ba su ba da kokari amma kuma da yawan su ba su da kwa diploma din da zai ba su dama su je su koya cikin azuzuwa tun daga cgm har zuwa terminal hmm, rashin kamar samun kyakkyawar kulawa ko kuma baiwa malaman makaranta matsayi ah, mai muhimmanci a ah, nan nijar da watakila rashin samun albashi eh, na kirki mai tsoka da ko kuma irin yadda ake cewa fiti da servo din nan yadda malaman eh, eh, ma'aikata kan fita daga kasashensu su tafi wasu kasashe don neman kyaukyawan yanayi bai su taimaka ba wajen karancin wannan matsala ta karancin malamai a makarantun sakandare e koyin da ka hidi akwai kamshin gaskiya cikin abin da ka hidi kaga mu a lokacin da aka koya mamu to aka sari wanda suka koya mun samu ma wasu wanda ake ce ma kofiran a wani lokaci kana ganin ko akwai alakan mu da mu da kasashen waje kan wani lokaci inda ni na yi karatu ma ana samun ko beninuwa haka ana samun amurkawa ma sun zanki kawo wani tallafin su wani lokaci ana suna koyar da mutane to nake ganin shine ya yanzu abubuwan da ke da kwakwatin lokacin da aka samu juyin juyin hali musamman 1990 eh, kenan 1990 shine ya kawo duka abubuwa da yawa aka ce to ka a ba kawo mahimmanci sakandare da makarantu, makarantu na share fage sai aka ce a ba firamare kaɗai to shi ne da abu duka gaba ɗaya shi kuma mushamba ya samu horo ba shi kuma yaro in bai da horo wanda ya sami na kwarai kuma a wani lokaci akwai laboratoire laboratoire wanda ke baka dama sai ka so abu in ka shiga cikin laboratoire in ka diba gani aka kwatanta ma mu mushe kwatanta ma sai kana son kai ma ka za mu to bayyuwa ku zama ku duka mushannin lakwal akwai wanda bangare bangare suke sha banga amma a wani lokacin da sai mu ce alhamdulillah tunda muna da su mushannin to akasari sun tera taya Masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin a wannan safiyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin abokan aikinmu musamman su muni barma muke fatar ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ni da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Ga Bala Bronco da labaran wasanni. yanzu kan ya tabbata kasar Morocco mai masaukin baki da kasar Senegal za su fafata a wasan karshe na gasar cin kofin kwallon kafa ta kasashen nahiyar Afirka na shekara ta 2025. Kasar Morocco ta samu nasara ne bayan da ta doke kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles na Najeriya da kwallo hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida inda aka tashi a wasan can babu babuci, a wasan dabda na karshe. Ita kuwa kasar Senegal ta doke kungiyar ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Masar ne da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Ƙasar Senegal ta samu nasarar jefa ƙwallo ɗaya tilo da ya bata zuwa wasan ƙarshe a ragar ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Masar ta kafar ɗan wasan ta Sadio mani a cikin minti na takwas a yayin da ake dab da kammala wasan. To bari mu leƙa nahiyar Turai inda za mu leƙa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United mai fafatawa a gasar Premier League na ƙasar Ingila. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ɗin ta tabbatar da cewa manyan 'yan wasan gabanta Brian boma da kuma Ahmad Diallo sun koma filin atisaye bayan da aka fitar da ƙungiyoyin ƙasashensu a gasar cin kofin ƙwallon kafa ta ƙasashen Afirka shekara ta 2025. Ƙungiyar ta Red ta rasa 'yan wasan guda biyu tun wasan da suka kafafa ta hudu da hudu a tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth a watan Disamba a lokacin da tsohon kocin da Robin Amaran yake jan ragamar kungiyar yayin da shi Mboma ya fafata a kungiyar kwallon kafa ta kasar Kamaru sai kuma Ahmad Diallo ya fafata wa kungiyar kwallon kafa ta Ivory Coast ana sa tsammanin dukkanin su za su kasance a wasan da za a fafata na hamayya da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. to daga nan kuma za mu leƙa wasu wasanni da aka fafata a nahiyar turai kasashe daban-daban idan muka leƙa gasar siya A na kasar Italy a jiya kungiyar kwallon kafa ta foli sun tashi can jaras babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta fama Inter Milan ta doke Les da kwallo ɗaya mai ban haushi a Karabag na kasar Ingila kuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea bata ji daɗi ba Arsenal ta bi ta har gida ta lalasa ta da kwallo uku da biyu har ila kofa di lare na kasar Spanish kungiyar kwallon kafa ta albacete ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta real madrid da kwallaye uku da biyu sai kuma real betis ta samu nasara akan elche da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta deportivo alaves kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta raya balkwana ne da kwallo biyu da nema bundesliga na kasar germany kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta wolves ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta sanford da kwallo biyu da daya sai kuma kwale wanda ba da daɗi ba yayin da bayan muni ta bi har gida ta lallasa ta da kwallo uku da daya kungiyar kwallon kafa ta Sakofin har ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach kwallo biyar da daya yayin da RB Leipzig kuwa ta samu nasara kan Freiburg da kwallo biyu da ba bala dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. da 'yan da 'yan algeria rigima da suke tuni sun bari sa'amadu bello ya sa su bari inda yan maroko da yan algeria rigima da suke tuni sun bari sa'amadu bello ya tayya hana su To jama'a muna fata za a gafarta mana a saboda ba mu samu damar kawo muku rahoto na musamman da muka shirya domin tunawa da cikawar shekaru 60 da rasuwar gamji Sa'amadu Bello sardaunan Sokoto ba. Amma insha Allahu za ku ji mu da wannan rahoto na musamman a cikin shirin mu na daren yau. Amma ga suna baɗin ga masa udu na yamma da maka ya zo. To da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aikinmu ne ce taku sau kabir ke cewa mu yi lafiya. amma kuma ran da ya sauka a jamani jamisawa sun murna da zuwa ne aya dan na yamma ba wata sai wada ya faɗa tuntun ya shirya da mutan kudu babu mai wata sai wada ya ida su ya ne arewa ba wata sai wada ya faɗa ya ce abin na gaban nan nasu ne that's how